zu shagon shan ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun gane kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Auna. saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi, kananan sana'o'i da dai sauransu. Inda a yau ma goma sha shida ga watan Yuni na shekarar 2023 filin namu na ƙarin ilimi ne akan al'adun ƙasar Hausa tun lokacin maguzawa amma a cikin nishaɗi. Gara masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da wani basaraken arewacin Najeriya da ya ba mu takaitaccen tarihi akan wasu kalaman Hausa da ma al'adu inda suka samo asali. Sannan za mu ziyarci filin mu sai ku kasance da shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da leƙawa zauren tattaunawar mu a jihar kaduna inda wakiliyar sashen hausa binta ibrahim ta gayyato mana bakon da za ta gabatar mana barkar mu da sake sada da ku a cikin ajin namu na yau da gobe. Yau dai aji yayi babban kamu inda muka samu ɗaya daga cikin iyayenmu na ƙasar Hausa da zai taimaka mana da ilimi cikin nishaɗi. hausa dai ba dabo bace amma hausa yare ne wanda yake tattare da kalmomi wanda suke da tsada to akwai kalmomin da saman matasa kuna tabbatar da cewa akwai abin da ba ku sani kuma ku san ma'anarsa ba ko yanda ya samu asali a kasar hausa ta tare da ni akwai malam murtala aliyu mutawallan gombe barka da zuwa malam ranka ya daɗe cikin kalmomin hausa a kuda saboda karuwar su matasa ɗin da kuma amfani da zai musu kalmomi ne waɗanda an riga an saba ana amfani da su wa'insu kuma sun ma fara ɓaciya saboda ana samun kalmomin hausa suna ara ko a ce suna auren wa'insu kalmomi na wa'insu ƙabilu ko wa'insu harshe to alhamdulillah ni dai na ɗaya ba ƙwararre ba ne a harshen hausa misali ba wai na je na karance shi ba ne amma zama da manya da kuma magabata da aka ɗan yi wasu abubuwan akan tambaye su a ce musu me kaza to sukan bamu labarin su ce ga asalin kaza wani sa'in yakan yi haka ne wani sa'in yakan yi kuma akwai dan bambanci ka ko kuma sa'in ma wasu ra'ayi ne na wasu to amma dai wani su suka dace da hankali sai ga cewa lallai suna da ginshiki sun ba da ma'ana kuma wani ila maganar namu irin maganar da zamu yi yanzu zai sama ƙwararru cikin harshen hausan su tsaya su kara binciken bincikensu kalma misali budurwa to da ana kimanta yara mata waɗanda wato su riga sun kai misalin mace ba to sai a kira su kamar wato ɗanye abu kamar abin da bai kai bai nuna yadda za ka iya sarrafa shi ba hmm. kamar yanzu mangoro haka ko ayaba ko mai albito to akan ce in ka zo sai a ce wannan ba sai a ce a wannan abu ruruwa wato abu ɗanye to ne dai muka ji daga wajen manya wajen hmm. iyaye abu duruwa to abu danyi sabon abu kenan sabon abu to daga budurwa ai sai bazawara shi kalmar nan na bazawara ya aka yi bahaushe ya fara amfani da ita ne to a zamanin da can idan mace ta yi aure ta fita gidansu dama ita mace ta na ɗakin otal to idan ta yi aure ta rabu da mijinta ta dawo to cikin zauren gidansu sai a raba zauren sai a mata kofar ta waje to batun ba ta da arzikin shiga cikin gida ke tana iya shiga amma ita ma kamar da wani waje shiga ka shiga to sai a ce a gidan wani akwai bazauriya mazauniyar zauri kenan mazauniyar zauri to hankali a hankali abin ya zama bazawara irin su duk in aka tara su suka zama zaurawa kenan mazauna zauri eh. to akwai kalmar fako hmm. ne fako yin labai to akwai kaman eh, akan yi magana kalin magana Eh, me aka ce ma batun fitsari kan fakoko? eh akan ce wai mugunta fitsarin fako to eh me fakon nan yawa kamar yanzu kika ji wakan nan na na rambada da yake cewa kai dai kwato haye bisa ruwa to yaran yanzu idan suka san wani rambada kai dangare haye bisa fako mm. wato duk wanda ke busasshen waje ne wanda babu yashi dangaren ƙasa ce kawai a wajen a bushe yasa in aka yi fitsari kan ta kan takan watsu ya eh, zai fallasa fallasa to to shi zake magana mugunta wato zai dawo mai shi zai dawo mai shi kuma zai dawo mutane suna kusa zai fa fallasa ko ina da ko ina yawa to amma fako shine wannan kasar da take eh, take a bushe hmm. kuma kasa ce amma eh, babu yashi ba komai kanta tangarar ɗanta take to yanzu kamar akwai abin da ke cewa fa fa eh kamar suka je zare zaka jance falla dan hmm. to ita ma faɗin ita kamar amma ita dutse ne dutsen da yake yana shimfiɗe ba yana da tudu ba hmm. kuma yana da faɗi hmm. shi za ka wanke kaji da gidan yana haifar ladan ne to faɗin kenan to za ka samu da yawa ana amfani da su fan kaza eh, akwai fan dogari to su ne da oh. faɗin hmm. to kamar yadda aka yi magana farko ne su ma akwai fa a yau bahaushe idan ya ji wuya wani lokaci ya ce wai ya shiga uku ina ne ukun nan da ake shiga ne to kafin musulunci ya zo lokacin da ake maguzanci kuma har yanzu idan aka je waɗanda suke addini na maguzanci hausawa ne waɗanda suke addini na gargajiya hmm. to a tsari na maguzanci idan mutum ya mutu yakan ka kwana uku kama rufe shi kuma idan za a rufe shi akwai abubuwan da ake wani suka shafi uku uku domin shi uku wato alama ce ta rana. wato tsari na ah, bauta ta gargajiya kashi uku ne mm-hmm. akwai bautar kushewa ne kushewa kushewa wato kaburbura kabari eh kabari to kamar yanzu kika je ka tsana akwai inda ake cewa duk ita kushe yi mm-hmm. to wannan kushewa ita ce inda ake binne mutane mm. shi za ka ce wani yana nan eh, yana ya za ce ya kwantar ka kushewa wani ta kabari kenan mm-hmm. to kafin a kai ga mutum ga kushewa sai bayan kwana uku kafin a kai ga kushewar akwai yau tuna magana mutu na addini akwai masu bautar kushewa mm. wato kamar bautar kakanni za a ce kaza kaza ni jikarwa ne mm. ko kaza wato to sai dai wanda ya mutu din eh. amma ake bauta ma yawa ake bautar kakanni mm. da sauransu sannan akwai masu bautar aljanu kamar da ka samu yan bori da sauransu sannan akwai masu bautar rana wasu labarin suna cewa kamar shi wato wani jagora ne ga masu bautar rana hmm. wanda zo daga ko daga habasha ne ko daga Misira. Hmm. tun da kasance can ana an bautar rana sosai kuma dai duka dama dai a duniya ina ganin banda ubangiji ba abin da aka bauta maka rana addinai da yawa za ka samu aka bincika kamar kasar su mexico kuma kasar su misira da sauransu hmm. to a kusashi na kasar hausa ma akwai masu bautar rana za ki jin an yala sun fito ana cewa rana rana fito fito in yanka miki lago ki sha jini shaf shaf to wannan duka waƙoƙi ne na bautar rana to wato suna da asali ne suna da asali tuntuni to akwai masu bautar kakanni ko cewa akwai masu bautar aljanu mm. su ne masu bori da sauransu babule eh, yar kada da waye da sauransu mm. sannan akwai masu bautar rana waɗanda su ne kamar wato waɗanda suka fi tsarkaka cikin wannan addinai na maguzanci din to akwai wanda ake ce aka ce ma guza aka ce shi wato babban malami ne ko kuma ban gora ne a wannan bautar ta rana to guza guza yi eh. to shine ake cewa maguzawa mutanen guza kuma zuwa nan sai mutum an abu tijani ne ko ce kadire mm. ne mabiya abu kaza ki ne to aka ce to wayannan maguzawa ne to ga bautar da ake na rana ɗaya daga cikin alamun rana shine kamar abin da ke kusurwa uku abin da aka dubi wannan tarin na egypt pyramid mm. za ga yana nan symbol ne kamar na na triangle mm. abu da yake da kusurwa uku haka to yawanci abubuwan da shafi rana ana siffarta su ne da abin da yake da kusurwa uku mm. kamar dai da dai yanda eh, kamar dala eh. to idan mutum ya mutu in ba maguje ko kuma mai bautar ranar ya mutu akan ɗauke shi ne a saka shi in za a shirya shi kafin abin da shi za a sa cikin kusurwa na guda uku ko gungume ne guda uku za a yi kusa ba haɗa su wato shi ramin sai a yi kusa nan guda uku ko kuma a sa duwatsu su kusa ba uku to sai a sa mutum a ciki za a shirya shi a sa mai a wanke shi a sa mai kaya a yi musu abin da za a yi mm. bayan ya kwana uku sai gawa ta kwana uku a eh, lokacin su a tsarin su a lokacin shi a ake kwanciyar kesu a ce wani aina kwanciyar kesu shi kwanciyar kesan dama tun asali yana da asali ke eh, eh, to lokacin da yake kwanciyar lokacin da za a samu su jagorori na wannan tafiya mm. ya zo a gyara jikin mm. a sa lalle a sa zuma abinda aka san zai ribe da wuri ɓace a cire shi kamar harshe shi a yanke a cire a cire shi al'ada yawa mm. sannan kamar idanu in an ga mutum idanun zama mai kwari ya fara ɓace aka cire idan sai a sa gauta a ciki da ciki kwasan sai a jafa fata kanta sai gautun ta mai ta zama madadin kwaye ido ba ido shi sa za ka ce idan su ja kamar gautun lahira to wannan gautun ne don in ta kwana uku cikin jirgi za ta zama ja ƙwarai da gaske yawa eh. to idan aka yi wannan abu uku uku kudin kwana uku shirya shi uku wasu suna cewa kayan ma za samu su kayan uku ake samu su a sa na farko a kara mai da wani kuma a kara mai da wani an yi kwalliya iya kwalliya to ranar na da ran uku sai a je abin da mutum shi da suke bin lokacin sukan tona rami ne kamar da'ira mai faɗi kenan eh kamar cycle eh. sai a tona aka shiga ciki hmm. sai a mishi dan kogo ta ciki to mun za a sa domin aka zo wanda mutum za a kawo masa kayan noma kamar su farsanya da su iri gero baya masara da sauransu da sungumi na buga hatsi da duk abin zai bukata kamar dai zai tafiya zuwa wani gari ga tsarafa sana'a in ya je ya ma shuka ci gaba da sana'a to yawa to idan aka zo mm. idan aka tambaya ya wani sai a ce ai wani ya shiga uku to ya shiga uku ba kamar yana cikin masifa kenan dole shiga uku ai ya riga an sa wannan an abin abinda ake nufi kenan to ba shiga uku na shiga masifa ba ne har ce ya shiga uku ya lalace eh mutum kwana uku da za ya ta fara lalacewa kwarai da gaske to za a ce ya shiga uku ya lalace asalin kalmar kenan na wannan eh, mutum ce ya shiga uku ya lalace eh, ma'ana shi dai an shiga wannan kasafi na wannan abun na al'ada na addini eh, na su ya mutu da farko na mutu kuma an kaddamar da wannan abu na sawa abu uku kuma da magwawa ta fara lalacewa kai kwana uku ya wa su da a sha'afa kuna nan tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar. asalin kalmar kenan na wannan eh, mutum ya shiga uku ya lalace eh, ma'ana shi dai an shiga wannan kasafi na wannan abin na eh, al'ada na addini na su ya mutu da farko kuma an kaddamar da wannan abu na sawa abu uku kuma da magwawa ta fara lalacewa asalin kalmar kenan to idan aka kunna mutum mm. da tsarin al'adar su yau za kwana ana kide kide ana rawa ana mm. babban ne musamman babban ne washe gari za a tashi za a ci kumba a sha giya wato al'adar hausawa na asali can lokacin kafin addini ya zo ta an yi irin wani abubuwa ana yi har yanzu inda ba a sakar musulunci ba mm. kuma har yanzu ana in ka je ka samu inda maguza suke zane maganar giya da nan a zane da sauransu da maganar cin gumba da sauransu da ana yi har yanzu to washe gari sai a je kwana hudu kenan ba a gama sai ta kora mutuwa ita kanta mutuwa eh kwarai kwa to ya ake koran ita mutuwa sai a gabar aje a yan tsazube tsazube a kori mutuwa gobe mm. sai a yi kudu aje a kori mutuwa jibi sai a tafi yamma a akwai mutuwa za ta sai a tafi arewa akwai mutuwa kwana hudu kwana hudu kenan to amma na fa sai an bizini ran da ka bin yau to ana nufin kenan a cikin wa'annan kwanaki hudu ba za a sake wata mutuwa ba kenan eh, an koyi sake wata mutuwa to sai a ce mutuwa ta ita sai a bar garin sai a tashi Eh, sai ya kaura? an bar wannan kauyen kenan eh. a kai shi kuma tanda in aka yi kwana hudun bayan mutuwa ba mm. to sai a zo sai a sake dan wani dan karamin biki sai a ci gumba sai a sha giya an yi nasara kwana na bakwai kenan shi nake cewa sadaka bakwai ko to a san bakwai lahiya to yanzu da kuma addini ya shigo shi na ka dauki wannan tsarin kenan eh ban kare ba tukuna sai kuma fatalwa ta mutum yace kuro mutum sai ta zama fatalwa ana cewa akwai fatalwa to sai ta rika yawo tana rama duk inda aka yi mata ba ba to kuma a lokacin da gaskiya akan ganta fitarwa eh to sun ce suna ganin ta a ce tana da tsawo kamar ka tana da kaza tana to ko tsoro ne ko kuma dai misaltawa ne ko kuma tsoron da yara ne eh. yawa amma dai takan je yawo kuma duk wanda ya mafatarwa rashin tsari yakan ji a jikinsa duk wanda yake da hannu a kila mutuwan shi wannan gawa kamar mutum yana yana da rai hmm. sai zama cewa ko wanda yake neman matarsa to sai masa fatarwa sai ya biyo shi bayan mutuwa shi ya rika hana shi bacci ya rika dai abin nan kamar a ce mutum yana da gona hmm. sai su ga su mai barna a gona to zai musu fatalwa wato duk abin da ya shafi nasa yana bukatar ramuko eh. to fatalwa sai ta zo ta ramuko to kenan wannan da yana nufin a lokacin da ba a cika mugunta ba tun ka san zai biyo baya eh, a yana daga cikin abubuwan da ke gani wato yakan zama cewa yakan zama abin da turanci ke cewa deterrence wato kamar da wani izina ke yawa in ka san kai na mutu wanda ba za ka gudu yawa za a ci wannan sai an kwana arba'in an hmm. kwana arba'in sai shugabannin addini su zanna a yi yan da abin da aka yi Hmm. domin ita kanta fasawar ko kuma shi eh, kuruwar ta samu kwanciyar kushewa za ta koma wato wajen yan uwanta mara kenan to wannan sai a zo shi ma sai a ci ma sai a sha giya hmm. to da aka yi jihadi dama kisan ana zane da musulmi da ba musulmi ba hmm. zai ga nan gidan musulmi ne nan gidan mai dan gargajiya ne nan gidan dan bori ne nan gidan ba kowa ma haka da sauransu ana zane ba matsala in abin shafi wannan za a haɗu a yi mm. da musulunci ya zo sai aka yi magana cewa ya kamata a tsabtace wani abubuwan abin da ya faru shine sai da yake an saba sai zama ya yi an yi wuyan hana hana ya zama ba zai yi ba mm. saboda ya riga shiga cikin al'adun rayuwar yau da kullum to sai malamai suka ce to shikenan babu laifi ne duk taron aka yi dama ya kamata a zauna ne a hukun Aisha a shashanci mm. to a taron an zauna din a addu'a gumba a ci ba matsala amma ka shagiyar ne to shine aka rika baki da cewa da yara suna ce makakannin su ki mutum shagun ba kwarai da gaske har yanzu kuwa to wannan shine asalin magana a shagun ba din to a sai a gumbar still mun mutar mu samu ala gumbar mm. sai a zanna sai a addu'a sai a ci gumba ko a raba gumbar sai a watse kuma har yanzu dai shine wato wa'annan kwanakin na uku kamar yadda ka faɗa da bakwai da bakwai da arba'in ya eh. zamu sai samu wurin zama a cikin al'adun hausawa eh. an aji kuna jin shirin da muke ilimi cikin nishadi tare da malam murtala aliyu matawallan gombe to bayan irin wa'in abubuwan akwai wani sabuwa da za mu iya ƙara samun ilimi akan su na al'adar malam bahaushe na asali kamar a lokacin idan lokacin kayan musulunci ya karfi din kamar da sauran abin nan al'umma suke da nasu dodanni hausa suna da su dodo to da dodon hausa da suka fitowa ba sai jifa jifa sai lokaci lokaci irin dodo ne irin wanda muke gani kila a kabilun kudanci a sa abubuwa ya ɓadda kama yawwa sai lokaci lokaci ake fitowa su ma hausa suna da nasu suna da nasu to da aka zo lokacin da musulunci ya fara karfi sai aka mai da shi abin nishadantarwa sai mutum ya yi laulau mai da sakaina me na haka akwai laulau a cikin eh, masu tashi ai sai a yi samu sakaina kisan sakaina in ƙwarya ta fashe nan dan dan sashen ta da dan sauran da ya rage eh, eh, dan dan sashen za ga yara su huda an yi ido sai a ɗan kaman baki haka a ɗan sa eh. kasa ko a gina wani abin nan ko a sa yar auduga a yi abin nan a dai nuna alamar baki da ido yawa dan koyi za a yi dan ido da ganin masa sai a ce lalwa dan malam idan sa kai na ga lalwa ya shigo to wannan kin ga abin nan ne ko kuma wannan mutum da sa riga taburma ya sa wata rogar hula ka nan amma takurma ne idan sa yana dan rawa yana kayara kai malam kayara ko buzu ko wani abu da duka nan ɗabi'u ne waɗanda suka samu asali daga maguzanci gaskiya magana kenan kenan ba dama a lokacin ba dan azumi din nan ne aka kirkiro shi ba tuntun yake yawa ai ba da asuba ke da cewa da rana ake yi da kuma da dare bayan shan ruwa ganga ke kada yana yawo yana cewa tashi ku farka hmm. eh, ku sha kuma mata kuma ya cewa ku tashi kuma mijin ku abinci da sauransu wannan tashin asuba shine wannan shine kinga tashin asuba hmm. to amma tashe na tashi asalin sa da asuba da da asuba ake saboda ran ake yin sa da kuma bayan shagwa. to to ba magana tashi bacci bane yanzu amma asalin sa dabi'a ne na na maguzanci wanda aka zo aka ga zai zama nishadantarwa ne ga jama'a a yi shi tun da babu ah, maganan maguzanci a ciki akwai sha'anin goro wato mutumin da bai da mata a lokacin hmm. menene matsayin goro a cikin al'umma wato da aka samu abubuwa akwai da dama suke zaune misali akwai zaki ji ana cewa farka farka hmm. menene farka a gaskiya a lokacin da a wato kafin a zaman mutane sukan je su ko suna suna da gida suna da aurensu hmm. amma kuma suna da wasu mata suke alaka da su wanda matan wasu ne ko kuma matan suna da wasu maza suke alaka da su wanda mazan wasu ne macen aure ko miji mai aure eh to ce ai wani farkon wace ne wasu an kuma babu auren ma mm. tana zaune a bazauriya sai ce ai tana da farka wanda ta aure ta dawo eh. tana gidansa a zauri eh. to wanda yake zuwa wurinta eh, ba za a ce masa bazauri ba shi ba zai ayyar mutane zuwa abin shi ko farka zai zo ne ya kwana nan to farka din tashi gari ya waye ya oh, farka ko kuma tashi mai gidan zai dawo yanzu ko me to shi ne eh. yawa mm. to saboda ana yawan samu wannan matsalolin da sauransu shi goro shi ne ya fi zama za a fi zarga da zama farka na wasu mata waɗanda ko suke da aure ko su da aure saboda shi bai da mata to shi sa idan azumin ya zo mm. ko ke kafin azumi da akan musu akan akan musu terere a samu lokaci na shekara a matsa musu don sai sun yi aure musamman ma yanzu ka samu lokacin da shugabanni suna da tsanani sai a kamo su gogaren a kawo su a lokacin da sarakuna ke da karfi yawwa ga ka mutum masarakuna kamar nan ma musulunci ne a samu a jakun nan sun ka sai a sa sa a mari don gari ya zauna lafiya gwamnan ake sa a mari mari shi ne kaman fa a ce an sa shi a wannan karfan nan da ake eh, eh. eh to lokacin na itace ne daga wani shekara ne ake iya cewa mutum ya zama goro ai shi shine wanda ya aure suka rabu da matarsa shine goro to wasan a Hausa kenan ba a cika kiransa ba zawari ba sai dai gauro ba zawari a Hausa To kamar yadda wato kenan dai an arda kalma ne daga ita wannan eh, bazawara. Aka ce wa shi wannan ai. shi namiji ne aka bashi lamiri. Ai ba ce ma wannan ai wannan bazawarin wance ne. babu bazawari a ba zai ta ce wannan ai bazawari na ne wato ita na nufin ita bazawarar ne wato wanda shi ke zuwa yana neman ko hannunta ga aure ko wani abu haka shi a ce wannan bazawarin. wato na zuwa zaure inda take shi yasa ko da bazawarin bai dake yanzu kin ga bazaurin ai yanzu eh babu eh, yanzu amma kalmar ta riga ta samu wurin zama zama yawa yanzu kamar yanzu misali da da ake maganar wani dan nema ne dan nema eh. me zuwa neman abu a'a kai sai aji manya suna cewa kai dan nema to ai babban zagi ne dan nema mm. to eh. wasu da suna cewa wai yaron da kai ta addu'a ko aka yi ta da a samu shi ne dan nema amma ba shi bane dan da aka aifa lokacin da ake cikin neman auren shi sa wato me koyi manya sai magana su kalma ita shege mm. shi sa kaman an yi rashin da taku mm. sai kai dan nema to dan neman ai shi ma kaman magana ce babba an kwaba ne na an kwaba na to akwai wasu maganganu da gaskiya wanda zagi ne zaki ga abin nan sai ga an faɗa kuma an mai da shi kamar magana ta kyau da kullum amma magana ce mummuna to kamar da kai magana na akan maganan kalma ce gashi za a ganta amma magana mummuna kamar kalmar dan iska ba to da akan kuri a rufawa mata asiri to in mace ta haihu balle kuma in kamar yar ko manyan gida ne ko wadda aka aje kamar wajen bauta ko wani abu haka domin a lokacin akan zaɓi mata lokacin magozanci a zaɓi mata a cewa irin nan ba su yi ma harkar bauta ne hidima to in a cikin su ta ciki mace ta ciki hmm. sai a ce iska ta mata iska iska iska dai da kika sani aljani ko aljana aljanu to wato iska na jinni ne sunan shi iska a hausa eh, eh, eh. shine kuma. sai a ce ai dan dan iska ne to za zaka samu sun tashi baya fitar riya suka yi fitsara to sai a ce ai kaga wannan dai ko me ya ba da ba dan iska ne dama hmm. iska ne ta dan aljani ne yawa ba ya san tarbiyya bane da iyaye haka to wayannan abubuwan suka akan to ana yi suna tafiya a tsare har zo zama ko zagi hmm. ko zama cewa ba ke ba san asalin su ba hmm. a ba su wata ma'ana daban kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin mu a damagaram wajen wakiliyar sashen hausa tamar abari da bakuwar da za ta gabatar mana da ita. kuma malama sikina yanzu kuma muna so ki mana bayani game da yadda ake man gujiya da kuli-kuli. Man gujiya da kuli-kuli man gyada. Mm. Gujiya kake sayarwa sai ka zo ka sa tire ka gyara ka hudda mai kwamsa akwai barara ake sayarwa mm-hmm. amma akwai mai kwamsan ɗaiɗaiɗaiɗai a ciki mm. sai ka hudda ta da wata tsakuwa da wata wadda take ta zama borin gyaɗa mm. duk ka hudda in ka gyara sumul kuma sai ka soya in ka soya ka kare to soyawa kan in gimshi lumfashin ki soyawa rama ake soya ta koko sama sama a sama sama ba daga daga bane ayi mai ne sama mm. sama ake mata in te sanyi sai ka murje ta ka ba ka ce ta tas kuma sai ka je ka nuko ka huda da sal sai ka je ka nuko ta kamar ka dota a mashin in ka je kamar ka dota in ka zo kuma sai ka ɗora ruwan zahi sai ka janyo injin ka na huddawa a wata tukunya ake shi mm. injin naka dama ka wanke shi ya bushe mm. sai ka zuba in ka zuba akwai tire da muke sa gawayi mm. daga ƙasa in so kana tura kana tarhon ruwa kana tura kana tarhon ruwa ga wuta daga ƙasa tana ba tana ba kana tuka kake ma sam kana tuka kana tuka da wannan ƙarin iyi mm. kana tarho ruwa har ya zama matsi har ya huddo mai har ya yanke ya karara ana mm. kama awa nawa ana tuka shi a kaman in guje da yawa ce kana yin kaman minti arba'in ko hamsin amma in gujiya kaɗan ce a minti talatin ma hudda kake in ya wuta ya karara gwanin kyau sai ka hudda wuta ni mm. so sai ka sa fante ka daga ƙasa wannan huta ta kasa ta tire eh mm. hudda ta ake in ya yanke eh. zaka hudda ta kuma sai a kawo fanteka a sa daga kasa akwai kisa akwai hanci da ake eh ɗarmiya yawwa sai ka hudda shi daga naman yake zo kana tuka iya zubiya kana tuka iya zubiya mai ya kare chat ya matsa in mm. ya so kuma ka hudda ka an kare ka hudda matsan matsanka eh. in ka hudda matsan ka ka kawo duka ka dure manka in ya so kamar da gaba huda ma zuba ake bai komi ya da zahi amma bai komi a budo hmm. kawai in ka ƙarin yasa sai ka zo ka ajiye matsanka ka ɗauko ɗan ruwa kana tsoma hannu saboda wuta hmm. ka shiga da kulikulin ka kana ci kana matsaya kana ci kana ma har ka ƙare har kulikuli in ka ƙare kuma sai ka ɗauko wata tukunya ko fala hmm. ka zuba wannan man da ka hudda na suya ka sa wuta ana na in ya tafasa sai ka ka ɗauko kulikulin kana zubawa kana motsa hali da hurra masu ka sauya halo ka zuwa hali ka kare mm. haka ake man gyada in ka kare kuma sai ka bar shi ya sanyi in ka ban kararren marice ne shi ko ran magarma bana dura ma da sahi mm, kanan ya sanyi sai a dura kuma da litir kake auna ka zuba a jarka mm. ka ga ko litir nawa ka samu wallahi man gyada bai da wuya amma hewan da iya a sha tuwo Masu saurare baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka an nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da ma Julie lavis Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da da ku a ƙarshen mako lafiya.